Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce tana kan binciken 'yan bindigan da suka kai hari a kan rigan Fulani suka kashe shanu saba'in da uku a yankin Kadarko da ke makwabtaka da jihar Benue. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ASP Kennedy Idris ya mun karin bayani kan lamarin. Jiya ran da a watan daya mun samu wani kwamfera shi malam sali abdullahi ya kawo mana ya ce karfe shida da rabi na safe wasu miyagu sun shigo rugansu wanda yake yamadaga village a karkashin kadarku development area shana nuku government suka zo suka bude wuta kan shanaye wajen da suke kwance wannan ya yi sanadin mutuwan wajen shanaye wajen sabba'in da uku goma sha takwas suka samu rauni bisa ga kwamfani ya ce yaran su guda shida ba a san inda suke ba jiya dai mun samu muka je da shi mai girma kwamishinan dan sanda na jihar Nasarawa bayan da ya samu ya yi mitin da ainihin mutane da abin ya shafa a na headquarters da rana ya gargade su kada a eh, mai da irin take reprisal attack aka din nan da yamma mun samu mun shiga ainihin kawai muka je muka duba abin sun yara guda shidan daga ba gani ba guda kudu sun samu sun dawo a yanzu da muna magana da ke dai ba san ina ne remaining two people suke. Wato dai eh, yara biyu dai har yanzu ba same su. Har yanzu. A takaice dai ba ku kama kowa ba yanzu a yanzu dai kenan. Yanzu dai an fara bincike ne ba ba an kama kowa ba Shugaban kungiyar Miyatti Allah jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Usaini ya tabbatar min da aukuwar lamarin inda ya buƙaci hukumomi su bankaɗo waɗanda suka aikata ta'asar su kuma hukunta su. Abin da ya faru a Kadarko a gaskiya bakin ciki ne. To shine jiya da kaina ni shugaban Miyatti Allah muka na je wurin kuma yan sanda har komishina of police da area commander duk kowa ya je wurin ya gani ya tabbatar cewa ga abin da ya faru to fulani ma da suka fusata suka ɗibo waɗansu shanukansu a motoci guda biyu wanda aka kashe mushe suka zo suka nuna ma mai martaba sarkin lafiya abin da na yi na gaya masu al'umman fulani mu su zama masu bin doka ta oda kada su ce za su je su yi wani ko kuma in sha Allah na yi magana shi eh, da gwamnatin jihar Nasarawa su duba taimaka ma waɗannan abun da wannan abun ya shafa muna kira da jami'an tsaro su dau mataki su ga cewa waɗannan wanda suka yi wannan aiki a kama su a hukunta. A bangare guda kuwa shugaban kungiyar kabilar TV a jihar Nasarawa Bernard Gina ya ce ba shi da masaniyar waɗanda suka kai harin kasancewar rigar na kan iyakar jihar Nasarawa da Benue ne. Su ma a kadar ko sukan bi ne bindigogi suna nan suna na harabin karar bindigogi a cikin daji din ta can kan wurin boda na Benue inda akwai tsakanin Nasarawa da Benue. To dole tun da wannan abin ya faru a ɗan jajiyar, yanzu na zai mu yamce ga wanda ya je ya wannan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya